wannan addu'ar ana yin ta ne bayan la'asar bayan la'asar ake karanta ta ƙafa uku ah, a yanayi da ake ciki irin na na ƙunci da matsatsi to idan ka lazumce ta kana karanta ta ƙafa uku bayan sallar la'asar ah, za ka iya yin ta bayan la'asar har bayan magariba har bayan isha ma duk ana iya yi ƙafa uku addu'ar wato an jingina wa saidi aliyu zainul abidin jikan manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam sa ce wadda in aka ji ma'anonin addu'ar za a ji abin da ta ƙunsa sauƙi yana gurin Allah tabaraka ta'ala duk biyan buƙatunmu suna gurinsa na haka kuma in ka ɗauki wannan hanyar ita ce hanya ɗaya tilo wajen cimma abubuwan da kake nema ah, ka yi haƙuri nasara tana tare da haƙuri yayewa tana tare da damuwa sannan sauƙi yana tare da tsanani kullum ka dinga tunawa kanka haka amma dai wannan hanyar ita ce hanya ɗaya tilo wadda za ka bi ta cimma abin da kake nema don Allah shi kaɗai zai iya baka e eh, lamu ɗiya limama ata wala mani alima a ɗaita ba wanda zai iya ba da abin da ka hana ba kuma wanda zai hana abin da ka bayar wannan Allah ne tabaraka wa ta'ala ka ce kana yi to za ka canja wani abu ne wanda ba wannan ba baka da musaya alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala wa ma tawfiq illa billah bayaka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh addu'an nan insha Allah za mu bada ita a za mu sa ta a cikin channel ɗinmu na WhatsApp Allahumma inna kabtalaitana fi arzaqina bi su'i zanni وفي آجالنا بطول الأمل حتى التمسنا أرزاقك من عند المرزوقين ودمعنا بآمالنا في أعمار المعمرين فصل على سيدنا محمد وآله وهب لنا يقينا صادقا تكفينا به من مؤونة الطلب كاد مغنى وألهمنا ثقة خالصة تعفينا بها من شدة النصب واجعل ما صرحت به من وعدك في وحيك وأتبعته من قسمك في كتابك قاطعا لاهتمامنا بالرزق الذي تكفلت به وحسما للاشتغال بما ضمنت الكفاية له فقلت وقولك الحق الأصدق wa aqsamta wa qasmukal abarrul awfa wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun ثم قلت فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون wane mutum da da lokaci da mun fassara addu'ar zaku ku ji abin da ta kunsa kana gaya wa Allah haka to ba zai baka a wulakance ba duniya da lahira ko da izinin Allah Allah ya taimake mu ma